Ni yanzu al'umma na biyo inda Allah sa za su kwanta ni ma duk inda na ga za su kwanta in je mu kwanta. Kwan gida ɗan kuke da mutum wallahi Allah ku taimake mu ya ubangiji Allah hukuma dan Allah dan girman Muhammadu manzon Allah ya taimaka mu duba mana akan wannan matsayi. Ya Allah ka dubi yanayin da muke ciki. Ba abin mu ba abin sirri ba abin wannan mazaje ba abin duniya mu ba. Allah ka binkita mana ya ubangiji Allah ka taimaka mana Allah ka tsora mana wanda zai taimaka wasu bayan Allah kenan daga cikin al'ummomin da ke zaune a ƙauyukan da ke makotaka da cikin birnin Katsina kuma ƙauyukan da duk bayan ɗan lokaci sai an ga jama'ar da ke zaune a cikinsu suna yi gudun hijira suna shigowa cikin birnin musamman idan duhun dare ya fara wannan baro gidaje da suke yi dai baya rasa nasaba da irin yadda 'yan bindiga da ke addabar jihar ta hanyar kai har-hare kakkautawa a ƙauyuka inda suke yin awon gaba da mutane da nufin sai an biya kuɗin fansa wani lokacin ba har da dabbobi da kayayyakin masarufi. Hauwa wata mata ce da ta ce ta zo ne asibiti ya karamar hukumar Bakori to amma sai ta ji ana ta hayaniya da cewa ga 'yan bindiga nan a yankin don haka ta biyo sahun masu gudun hijirar ba tare da sanin ina za ta dosa ba. Daga bakwar nake nan abin nan zaman asibiti ya kawo ni. Wata nan take abin arziki take ta bani wannan yaro take ta bashi abinci ana biki ta gayyace ni na zo kuma na na hana kafila na da an ce ga abin da ga da na san wahala. na san mai din su kawai na kitse ne na dogo da wani wasu inda na yi. Wace asibiti? Babbar daga.

shine karo na fiye da goma. Gaskiya da wadda ta yi majin daga shidda zuwa bakwai duka hankali ya tashi ko abinci zai ciwa wallahi. Yanzu an kusan mashin arba'in aka ce su kuma sun kawo nan yammacin mu wanda ƙauyen da ake cewa gunda can yammacin Kaladu. Haka zalika, Alir Husaini wanda ya fito daga ƙauyen Ingemu ya ce dole mazaje ke samun wani wuri su ɓuya yayin da su kuma mata ke guduwa zuwa cikin gari. Waccan larabai barayi sun zo garin wannan laraba sun zo yanzu haka an ce mashin saba'in na nan ya ko ba gaskiya ba yi laraba nan garin mu wanda sun dan tafi jama'a sun dokan man majina kamar guda biyar da suka yi bakiya suka yi shi ma abidu sani wanda ya fito daga ƙauyen Babbar riga ya bayyana yadda wannan lamari ke damun su da zama cikin tsoro da fargaba a ko da yaushe. matanmu masu tarwar tsoro masu san ma inda suka To ina za ku je? To mu ba mu san inda za mu ba mun fito duk gayanan jama'a da yawa mun rasa inda za mu nufa. Saboda an ce barayi sun fito wasu na cewa mashin ɗari wasu na cewa mashin ɗari da hamsin ana cewa wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan yaushe mutane za su zauna cikin gidajensu. Kuma ana mulki na siyasa amma mutane dubban mutanen tun daga tun daga barawa tun daga na lillahi tun daga tun daga tun daga tun daga bakiya har abin da ya kawo kofa yan daka mutane ne suke yi. wasu ma wani ma bai taba shigowa cikin garin ba ma in ba ma lokacin da bai san ma inda zai yi ba ma ya tafi ya je mu wannan abu ya dame mu ya dame mu mun rasa yin da zamu kuma an ce muna da shugabanci mu ba mu ga wani abin da ake mana ba babu tsaro ba komai mun rasa yanda za mu ya za mu sa ka ya za mu mu dan Allah dan annabi muna muna roƙon hukuma ta zo ta rinka yi mana maganin abin nan duk garuruwan mu a bi a sassa ma'aikata inda gaske ne ana son a yi maganin abin nan a sassa mana ma'aikata wanda za su kula da lafiyar mu ko kuma in mun ga ma wani abu ya taso mu mu je wurin mu zauna tsaro ire-iren waɗannan tashe-tashen hankula dai abu ne da ke faruwa kai da kai a ƙauyukan da ke kusa da jihar wasu lokutan ma har sai barayin sun shiga cikin ƙauyukan sun yi ta'asar su sun tafi ko a 'yan kwanakin nan ma sun shiga ƙauyen bakiyawa mai nisan kilomita 13 daga cikin birnin na katsina inda suka tafi da mutane 43 suka kuma buƙaci a basu zunzurutun kuɗi har naira miliyan 250 kafin su sako su to sai dai a wannan yunkurin kai harin na baya jami'an tsaro a bangarori daban-daban da kuma gudunmawar gwamnatin jihar da 'yan banga sun yi hubbasa inda suka daƙila wannan yunkuri na 'yan ta'addan ta hanyar kora su cikin daji kamar yadda rahotanni suka bayyana ismail abba daga nan jakadiya a katsina